أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريم ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصدر وإن لم يجيء في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شكرت منه كأن غفلته كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك ثم أخبر أن غطاء الغفلة والظهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فينفتح فينفتح فتنفتح فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به هذا قول مجاهد وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي والتحقيق أن الآية تتضمن العمرين أي أن هذا الشخص الذي وكلت الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه وحينئذ يقال ألقيا في جهنم وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها أو تكون العلف منقلبة عن النون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقت ثم ذكر صفات ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات أحدها أنه كفر إحداها نكو يعني أحدها نعم إحداها يعني أنا كفو أحدها آه إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته كفار برسله وملائكته كفار بكتبه ولقائه الثانية أنه معاند للحق بدفعه جهدا وعنادا الثالثة أنه مناع للخير وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس وليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه الخامسة أنه مريب أي صاحب ريب وشك ومع هذا فهو آت لكل ريبة يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة السادسة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 wa kullu dalalatin fi nar bayan haka yau ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci babban masallaci da ke cikin jami'ar Bayero a wannan yammaci na Laraba yau muna daya ko yau yau muna talatin ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da da da dari hudu arba'in hudu wanda kuma yake daidai da da shida ga watan goma miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyu. a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar al-imam al-allama شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيني برسم منا شادي نقوم شادي وأتكم وانا بالتابي نا الفوائد منا نندي أتكم فائدة الفرق ودتا دنجنش بيانا أبندا سورة قاف تقنسا wanda yana daga cikin nau'i na tadabburi da ibn qayyim alaihi rahmatullahi yake ba da misalin sa a cikin alqur'ani malai ce thumma akhbara subhanahu anna al-insana fi ghaflatin min hadha min hadha ash-sha'n الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب ولم يقل في شك فيه malamin ce sannan allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin cewa mutum yana cikin gafala game da wannan babban sha'ani wanda ya cancanta kada ya gafala daga gare shi wa allah ya zala ala zikirhi wa balihi da zanto koyaushe yana tuna shi kuma yana cikin zuciyarsa wa Allah ya ce fi gaflatin min hada cikin gafala dangane da wannan wa lam yaqul anhu yace fi a ah, bida min hada bai ce an hada ba kamar yadda yake cewa wa innahu la fi shakkin minhu muri bai ce la fi shakkin ba ci gaba da bayanin da ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yake yi a cikin wannan sura inda ubangiji subhanahu wata'ala ce wani suka fusuri zalika yawmul eid an yi busa a cikin kaho wannan ita ce ranar narko ranar da Allah subhanahu wataala ya alkawarin narko ga waɗanda suka saba masa waje kullu kowane rai ya zo tare da tsirkarkada shi mai kora shi ko mai jan shi wa shahid da mai masa shaida kowane rai ya zo wa Allah subhanahu wata'ala ma'ahu sa'ikun wa shahid ma'aha sa'ikun wa shahid wanda yake jaye da wannan rai ko jaye da wannan mutum da kuma mai masa shaida sai ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha haqiqa ka kasance cikin gafala dangane da wannan wato dangane da haduwa da Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama dangane da abin da zai faru a wannan rana da yadda mala'iku za su rakoka tare da wanda zai ba da shaida akan ayyukan da ka aikata ka fala ka rabkana game da wannan sha'ani mai girman gaske wanda bai kamata a ce kai dan adam ka manta da shi ba ce allazi huwa haqiqun bi Allah yaghfala anhu wa Allah yazala ala dhikrihi wa bari abin da ya zanto ya cancanta a ce kai ɗan adam baka gafala game da wannan ba kuma bushe kana tuna shi ba kana halatto shi a zuciyarka to shine anan ibn al-qayyim kuma sai ya tsaya wata gajiya dangane da uslubin da ayar ta zo da shi kamar sauran ayoyi masu kamata inda aka yi amfani da gaflatin min aka yi amfani da harfin min da yi amfani da harafin fi ba ba yi amfani da harafin an ba akan ce gafala ghafala bu idan mutum ya rabkana ya bar abu akan ce gafala ya ghafala yaghfulu anhu akan yi amfani da an ba min ba ba ce ghafala minhu da dai ce a ce gafala ghafala bu amma anan sai a ce ghaflatin min hada sai aka yi amfani da min واقترب, واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فقال نمثل من غفلة من هذا أكي أمخاني لكلمة من إن كلمة غفلة تدوس أمخاني لكلمة من لما كن عن كمر كلمة شك ذات الشك فيه يشك فيه أما كما a wannan a irin wannan tarkibi ubangiji ya ce wa innahu la fi shakkin minhu ba sai la fi shakkin fihi ba wa innahu la fi shakkin minhu murid to shine yake so yayi bayani akan amfani da kalmar min a wajen da ake amfani da kalmar an ko harafin min maimakon harafin an sai yake cewa walam yaqul fi shakkin fihi yace shakkun minhu yace waja'a hadha fil masdari amma irin wannan zubin wato jumlar takan zo ne a inda aka yi amfani da masdari ah. kamar gafla gafla masdar ne gafala ya kulo gaflatan shakka ya shukku shakkan shi ma masdar ne inda aka yi amfani da masdar aka yi amfani da mintin, amma wa illam ya ji fil fi'ili wa illam ya ji fil fi'ili amma bai zo ba a inda aka yi amfani da fi'ili inda aka kawo fi'ili ba a kawo ba inda aka kawo fi'ili shakka ko ya shukku ko gafala ko ya kudu aka ce min sai dai a ce an ko a ce shakka fi'ili ba za a ce shakka min minhu ba to ya yace wannan a fi'ili bai zo ba fala yuqalu min minhu wala shakaktu minhu sai dai a ce ghafaltu anhu ko shakaktu fihi inda aka zo da fi'ili maimakon masdar ya ce, ka anna ghaflatahu wa shakkahu to anan yana bayyana ma'anar amfani da kalmar min maimakon kalmar fi ake kawo kalmar min anan ce kamar gafalarsa shi mai gafalar da shakkar shi mai shakkar ibtida'un minhu wato ta faro daga nan daga kan abin da ya kamata a ce bai yi shakka a kansa ba saboda yana tare da shi yana dab da shi alamomin abin kuma suna kewaye da shi da ya kamata ya zanto kana da wato koyaushe kana tuna shi saboda kasancewa ka tare da shi koyaushe kana da ne a kansa saboda zamantowar hujjojinsa da alamominsa suna da yawa a gabanka kamar samuwar Allah subhanahu ta'ala ko gaskiyar annabi sallallahu alaihi sallama dalilai da hujjojin da suke tabbatar da wannan suna nan da dama to abin da ya kamata a ce baka gafala da shi ba daidai gurin kuma inda ya kamata a ce babu shakkar ba to tanan kuma kake fara shakkar taka an gane ko kamar ka zo gurin da ya kamata a ce ka samu yaƙini ka zo gurin da ya kamata a ce ka zama a fadake amma kuma ka fara shakka daga gurin an gane كأن شك شكه وغفلته وغفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه أبن الشيء كما تأتي يا سامك tunanin Allah subhanahu wataala tsoron Allah tunanin lahira sai zama nan maimakon wannan sai ya sa maka gafala maimakon ka kara tabbaci da samuwar Allah sai ya sa maka shakka an fahimci abin da yake nufi saboda ka min din nan minhu daga shi wannan abin da ya kamata a ce kakka gafala daga gare shi to daga kansa daga gurinsa ne kake fara shakkar kuma yau da a ce kana nesa da shi ne ko baya tare da kai to kai shakkar watakila a baka wani abu na uzuri to amma kana dab da abu kusa da abu kana kuma ganin shi baro-baro ido biyu sannan kuma ka rika shakka ko kuma ya kamanta da shi ka gafala ce sha'anin eh, wato mutuwa wani abu ne da dan adam yana ganin ta kullum tana faruwa a gaban gidan in shi bai zo kan shi ba wani na shi ya mutu wani na kusa da shi ya mutu wani masoyin shi ya mutu kila iyayensa ba sun mutu masoyansa sun mutu ya kamata a ce wannan ba ka yi shakkar zuwar wannan ranar ba sun za magana wata as-sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid wa fi fi suri zalika yawm al-wa'id wa jaa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shay laqad kunta fi ghaflatin min hadha kana kusa da abin kuma sannan kana tare da abin kuma sannan kana gafala wato akwai akwai abin da yake na ban mamaki a nan ya ce wa haza ablahu min an yuqalu fi ghaflatin anhu ko shakkin fihi wannan ya fi balaga a ce minhu da a ce anhu ko kuma a ce shakkin minhu da a ce shakkin fihi na innahu ja'ala ma yanbaghi domin anan ubangiji ya sanya ma bagi an yakuna mabda'a tazkirati wal yaqini ومن شاءهما مبدا للغفله والشك ubangiji subhanahu wataala ya sanya abin da ya kamata a ce ya zanto shine mafarin wa'azantuwa shine mafarin ka wa'azantu kamar mutuwa da kake ganin ta kullum ya kamata zanto daga nan ka samu abin da zai zanto maka wa'azi ko kuma abin da kake gani na hujjoji na samuwar Allah subhanahu ta'ala. ko hujjoji da dama waɗanda suke nuna gaskiyar wato annabta amma kuma maimakon ka samu wa'azantuwa a gurin da ya kamata ka wa'azantu ko ka samu yaqini a inda ya kamata ka samu yaqini sai ya zanto mabda'an lil ghaflati wa shakk sai ya zanto nan ne kuma ya zanto mafarar samun gafalar ka ko shakkanka yace thumma akhbara anna jita'al ghaflati wa az-zuhul yukshafu anhu dhalika al-yawm sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin cewa mayafin gafala da sha'afa za a yaye masa shi a wannan rana kama yukshafu bita'un nawmi 'anil qalbi kamar yadda ake yaye mayafin bacci daga zuciya fa yastayqizu sai wannan zuciya ta farka wa 'anil 'ayn ko a yaye mayafin bacci daga ido fa tanfasihu sai idan ya bude فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد وتنفتن يا يوانا ميافن دقباوة عند المعاينة عند إيدو بيو لمتوى هو يإيدو بيو لرانا القيامة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه kamar kwatankwacin yaye masa mayafin bacci ne lokacin da ya farka wato abinda ibn qayyim yake cewa fadar Allah subhanahu wataala laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabsaruka al-yawma hadid laqad kunta fi ghaflatin min hadha lalle ka kasance a cikin gafala game da wannan fakashafna 'anka ghita'aka sai muka yaye maka mayafinka yanar da ta rufe maka ido فبصرك اليوم حديث ganinka a yau tangaren yake wato kana gani gani tar babu abin da yake buya da kare ka babu abin da yake buye maka Allah subhanahu wata'ala yayi maganar gafala qad kunta fi ghaflatin min hada gafala kamar yadda wannan ayat ta nuna wani mayafi ne ko wata yana ce ko wani marfi ne da yake rufe zuciya daga abin da ya kamata ka gani a bisa haƙiƙaninsa. yake rufe zuciya wani gifa ne yughassil qalb ko gifa'un ne ala alqalb wani rufi ne da yake rufe zuciya فيمنعها من رؤية الأمور على حقيقتها هو يمنعها من رؤية حقائق الأمور idan wannan maiwani ya rufe zuciya to babu abin da za ka gan shi daidai duk wata gaskiya za ta fi ƙaukarta a ƙarya ce duk wani tabbas za ka rika ɗaukar shakka ce duk wata ƙarya za ka iya ɗaukar ta a gaskiya ce duk wani shirme za ka iya ɗaukar shi abin sha'awa ko abin kirki wato duk abubuwa za su juye maka za su rikice maka saboda zuciyar wannan mayalin ya rufe ta ba ta ganin abubuwa a yadda suke saurata tana ganin abubuwa ne a juye to yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa bawa wannan bayanin daga zuciyarsa to kamar mutumin da yake bacci ne farka bawa yana farkawa daga gafala yayin da wani abun tsoro ko wani abun wa'azantuwa ya faru tare da shi wata rawa ce wani abu ne na ban tsoro ko wani abu ne na wato na wa'azi wanda ya ji sosai sai ya farka mutum ne yana ta abubuwan abubuwansa yadda yake so ya manta da Allah ya manta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya manta da alkawarin da yake sa da ubangiji sai wani abu ban tsoro ya zo ya faru a gabansa ko mutuwa ko wani abu to wannan sai ya ya wato ya yaye masa wannan abin da ya rufe sa wannan abin da ya faru gare shi sai ya zanto ya cire masa wannan mayani sai ya dawo yana gari tara to wannan ita ce ake shi da ake kira al-yaqaza domin kishiyar gafla shine al-yaqaza kamar yadda ka san bacci in ya ɗauke ka farkawa daga bacci shine kishiyarsa to haka nan ita ma gafla ɗin kishiyarta aliyakaza kuma aliyakaza kamar yadda suke cewa ita ce matakin farko daga cikin ta sa'iri masu kama hanyar tafiya zuwa ga Allah to manzila ta farko wato matakinsu na farko shine wannan farkawar farkawa daga daga gafala yayin da wani abu ya zo ya faru mutum ne yana ta sai wani abu ya zo ya faru ko ya ji wani wa'azi ya ratsa zuciyarsa to sai farko sai farfado to wannan farfadowa shine matakin farko daga zarar ya farfado to sai kuma ya samu azama ya samu azama da kwarin gwiwa na cewa yanzu tafiyan nan za a yi da shi ma'ana da can ya shagala ya sha'afa ya shantake masu tafiya zuwa ga Allah don neman yardarsa sun kama hanya sun yi masa nisa shi kuma ya tsaya wata ya tsaya shirme wasu shaidanu suna ta jan hankalinsa sun hana shi tafiya saboda haka ya yi zaman dirshan a guri guda yayin da ya faɗaka sai ya gane cewa tafiya fata an tafi an bashi to a lokacin sai wato kudura azamar cewa shi ma yanzu tafiyar zai kama yi to daga wannan lokacin duka waɗannan ma'aurika da suke kewaye da shi waɗanda suka hana shi tafiyar to sai ba su baya sai kawar da su daga cikinsa sai daina ɗaukan su da muhimmanci ya daina kula su to sai ya kama hanyar hanyar Allah to manzilar da zai cimma ita ce manzilatul basira ita ce manzila ta basira ya ce faka shafna anka jifa'aka fa basaruka al-yawma hadith Manzila da zai fara shi ne manzila ta basira manzila ta basira shi ce hasken da ubangiji subhanahu wata'ala yake jefawa a zuciyar bawa da zai rika ganin abubuwa tar yadda suke sabanin gafala ita zai rika ganin abubuwa ba yadda suke ba to da zarar ya samu farkawa to manzila ta gaba da zai je ita ce manzilatul basira lokacin da zai rika ganin abubuwa a yadda suke zai rika ganin komai yadda yake zai rika ganin girman Allah subhanahu wata'ala zai rika hararo lahira zai rika hararo abubuwan da za su faru a ranar lahira tun daga mutuwarsa tun daga tambayoyin da za a yi masa kabari tun daga busa idan an yi ubangiji subhanahu wata'ala ya fi fasalin khitab ubangiji ya zo domin yin hukunci tsakanin bayansa da abubuwan da za su faru a wannan ranar na ban tsoro da lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai kafa siradi da ƙetare siradi da abin da zai zo bayan wato zai faru lokacin ƙetare siradi na tashin hankali da ban tsoro da abubuwan da ubangiji ya tana da ubangiji da abubuwan da ya da wa kafirai ko kuma waɗanda suka bijire masa duk waɗannan abubuwan za su suka zuwa masa yana ganin su tar a gaban idansa to wannan shi ne mataki na basira suna cewa mataki na basira daraja uku hawa uku daraja ta farko albasiratu fi asma'illahi ta'ala wa sifati wa af'ali idan so ka samu basira dangane da sunayen Allah da sifofinsa sunayen Allah da sifofinsa da ayyukansa sai da za ka tabbatarwa da ubangiji subhanahu wata'ala duka sifofinsa da duka sunayensa ka tabbatar masa da duka ayyukansa na rububiya ba za ka yarda wata shubuha ta zo ta cika maka ido ba wata shubuha da za ta sa ka ka amincewa da wata sifa ta ubangiji ko wani suna na ubangiji ya zanto babu ita ka samu basira ka kawar da wannan ba ta tasiri a wurinka ta zama shubha a wajenka da take dangantaka da sunayen Allah da shubobinsa daidai take a gurinka da shubhar da take da dangantaka da samuwar Allah da shubhar da take da dangantaka da samuwar Allah saboda ne saboda kayar da cewa duk wato ubangiji wanda yake saman mai kuma mai cikin wato wanda ya cancanci ya zama ubangiji abin bauta to dole ne ya tsanci da waɗannan dole ne sifofin da aka sifanta shi da shi na ji da gani da rayuwa da iko da daidaitansa a kan al'arshi ulowinsa a kan halittunsa da dukkan wata sifar da Allah da manzansa suka sifanta ubangiji da ita za ka zama masa wani abu da yake baya shakka a ciki kuma ba wata shubaha da za ta zo ta tsaya masa a zuciya to kaga wanda ya samu basira fi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi ba zai danganta wani aiki da rububiyya zuwa ga wani Allah ba ba zai taba amincewa ba a ɗauki wata sifa ko wani aiki wanda Allah ne kaɗai yake wannan aikin a ce wani ma zai yi masa ya yarda da wannan kwata kwata ba zai taba yarda da wannan ba to ya samu matakin mataki da wato na farko daga cikin matakan basira mataki na biyu shine al-basiratu fil amri wal nahy albasiratu fil amri wan nahy ya samu basira dangane da umarnin Allah da hannunsa game da umarnin Allah da hannunsa saboda haka abinda duk Allah da manzansa suka yi umarni da shi abinda duk Allah da manzansa suka yi umarni da shi to zai zanto a gurinsa abu ne wanda zai riƙe shi ya aiki da shi babu wata wani abu da zai bujuro masa na tawili ko taklidi ko hawa wani abu da zai bujiro masa na tawili dangane da umarnin Allah da manzansa ko hanin Allah da manzansa sai da zai ce gashi Allah ya ce yi kaza ko annabi ya ce yi kaza ko manzo abin nan ko Allah ya ce kada yi kaza ko manzansa ya ce kada yi kaza mutum ya rika neman tawilin da zai kauce wannan umarni da hanyar ya zanto babu wannan abunsa babu wani takalidi wato ya taso ya ga ana yi wannan ka kalilin inna wajanna amana ala ummatin wa inna ala asarin muqtadun ba zai masa tasiri ba saboda yana da basira fil amri wan nahi Allah ya ce ayi ko manzansa ne ya ce ayi ko Allah ne ya hana ko manzansa ne ya hana to babu kuma wani wanda za a kawo masa cewa ya yi umarni da abin da Allah ya hana ko ya hana abin da Allah ya umarni ya saurare shi ka babu takalidi a wajensa sannan babu hawa babu son zuciya a ce ga umarnin Allah amma ya zuga wani abu da zuciyar shi shi take so kuma ya bar umarnin Allah ya san zuciyarsa ko ga umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bar umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san zuciyarsa ko ga hanin Allah ko ga hanin manzonsa amma ya ji cewa shi zuciyarsa tana san abu ya karkata zuwa ga zuciyarsa babu hawa sannan ya zanto babu wata shubha abin babu wata sha'awa babu shahwa wanda ita ma za ta kirkita masa abin da yake umarni ne da hali saboda haka zai zanto da zarar Allah subhanahu wata'ala ya ce kaza ko ya hana kaza gaba gadi zai yi wannan abu ba tare da ya haji wani ɗanɗan ba ko kuma a wani tawili ko wata subha ta zo ta gittu a gabansa ko wani takalili ko wata sha'awa ko wani hawa wani ita ce albasiratu fil amri wal wannan sai mataki na ƙarshe shine albasiratu fil wa'd wal wa'id albasiratu fil wa'd wal wa'id ya samu basira akan alkawarin da Allah ya yi na mutane na kwarai kyakkyawan sakamako da kuma gargadin da Allah ya yi na ya azabta waɗanda suka saba masa ya san cewa Allah subhanahu wata'ala qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah tsaye yake akan kowane rai da abin da ya aikata ya rika ganin cewa ubangiji ba zai yi halittar nan ba ya bar ta haka sakaka ba tare da ya yi umarnin da zai yi sakayya akan sa ko ya yi hannun da zai yi horo akan wanda ya aikata shi saboda haka basirar sassare tabbatar masa da cewa dukkan wani abin da yake mai kyau ko mara kyau ubangiji zai masa hisabi a kansa kuma zai yi sakamako gwargwadon aikin mutane gwargwadon aikin mutum mai kyau ko mara kyau to duk wannan matakan guda biyu su ne basira su ne abin da mutum zai cimma wato bayan ya fita daga gafala ya farfado ya farfado ya farka kamar wanda yake cikin bacci mai nauyi sai lokaci ɗaya wani abu ya yi ƙara a daidai kunnensa ko wani ban abin ban tsoro ya firgita shi yadda ne ya farka daga bacci to daga lokacin zai ga komai yadda a da can yana mafarki ne a yanzu kuma ga shi da yana ganin abu baro baro shi ne faka shafna an ka jifa aka fa basaruka yawma hadid to ne abin da nan malamin su faɗa yace thumma an anna jifaa al-ghaflati wa yau dhuhuri yukshifu anhu dhalika al-yawm to kafiri a ran duniya a cikin gafala yake idan ta arfe abubuwa duk yadda suke shi ba haka yake ganin su ba duk wani abu na saban Allah ganin sa yake abin birgewa ne abin sha'awa ne abin a kirawo mutane ne su aikata shi duk wani ta gaskiya ya yi yake da ita faɗa yake da ita ba ya ganin abubuwa yadda suke to ranar gobe kiyama ubangiji wata ala sai ya bashi wannan basira saboda sai ya dawo bisa istikama da ya kamata a ce a nan duniya ya same ta a can sai ya same ta sai ya ga komai tar ya ji gaskiya yadda shi ba sai da za a gaskiyar da ake gaya masa a lokacin ce masa abin da ake gaya masa zai gan shi ɓuru-ɓuru Allah ce ashma bihim wa absir yau mai yattunana lakin zalimu na fi zalalin mubin Allah ce asmi bihim wa afsir yawma Ka kai mamakin jin su kai mamakin ganin su ranar da za su zo mana wato za su ga komai tar za su ji komai tar har abin zai baka mamaki a lokacin duk wani abin da da suke daukan shi ƙarya ne suke daukan shi faɗi ne suke daukan shi yaudara ce to a lokacin za su gan shi yadda yake shi ne Allah ce ka yi mamakin جنس ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوس عند ربهم أه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إلا مؤمنون التي ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوس عند ربهم دا ذاك ذا دا أتي ذاك ذا ما سمين ينبي فكفكا sun sun fiyar da kawunansu a gaban ubangijinsu suna cewa rabbana ya absarna mun gani wa sami'na kuma mun ce, ma'ana mun ga abin da kake faɗa mana abin da daba suka gaya mana gashi nan mun gani tabbas gaskiya ne mun kuma ji yadda farje na na amal salihan kamar da mu duniya ne aiki na gari inna mukin lalle mu mun yaqini amma wannan ba zai amfani su ba saboda ka turan gini turan zane sun baro abin a bayan su can a bayan bayan su saboda ka duk wani kafiri a ranar gobe kiyama wannan ganin wannan basirar da ya rasa ta nan duniya to zai same ta a lahira amma lokaci ya ƙure kuma babu abin da zai amfani shi sai dai ta burin ina ma a dawo shi haka duk wani wanda ya ɗauki addinin Allah wasa bai ɗauke shi da gaske ba abinda ake karanta masa na faɗar Allah da manzansa bai ɗauka abin da gaske ba ne aikinsa yana nuna cewa ko oho to ranar da ya mutu ranar da ja a sakaratul mautu bil haq zalika ma kunta minhu tahid wa nufiqa fi sur al qiyama kuma tazo zalika yawmul wa'id sannan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid to laqad kunta fi ghaflatin min hadha a lokacin za a ga ya masa ga abin da da can kai buris da shi kai muras da shi yau ga gashi idan ka yana nuna maka shi amma a ranar wannan basirar da wannan ganin duk ba za ta amfani shi ba to shi ne anan mali ya ce sun ma'akbara sannan allah ya ba da labari an na ba al-gaflati wa zuhuli wato mayafin gafala da sha'afa wato da yin buras da abu yukshafu anhu zalika al-yawm to a ranar nan za a yaye masa wannan bayanin kama yukshafu qita'un nawm 'an al-qalb fa yastayqif wa 'an al-'ayn fa tanfatih kamar yadda ake kwari ake yaye mayafin bacci daga zuciya zuciyar ta farka wato lokacin da take cikin gafala kenan a yaye mata abin nan wannan mayafin da ya rufe mayanin da ya rufe zuciyar sai ta farka haka nan wa'ala aini kamar yadda ido shi kuma a lokacin da mutum yake cikin bacci a yaye masa wannan baccin shi kuma sai ya farka sai ya bude fa nisbatu kashfi hadha al-ghita'i 'ala al-'abd 'inda muayana kwatankwacin yaye wannan mayafin daga bawa lokacin da ya ga komai a fili ido da ido shine inda muayana ko lokacin da ya zo mutuwa da kuma bayan alkiyama ta tashi lokacin da ya zo mutuwa shi ma zai ga komai tar domin zai gama da irin kalan mala'ikun da suka zo karɓar ransa tun daga lokacin zai fahimci ina ina ina aka ina aka ta gaba ina aka nufa da kuma lokacin da wani fi kafin suri din lokacin da za a yi musar kan to wannan lokacin shi ne lokacin mu'ayana lokacin da ido zai ga komai da komai to wannan yayewar shi ne ce ka nisbati bi fa'in naumi anhu inda al-intibah kamar kwatankwacin yaye masa wato mayafin bauchi daga idansa lokacin da ya farka lokacin da mutum yake bacci zai ta ganin abubuwa iri-iri wanda kuma a zahirinsa ba haka suke ba zai gan shi ya zama madoniya ya zama wani biloniya wani babban mai arziki eh, ga mutane nan ta gaba ta bayan tana ta masa hidima ya mallaki manya-manyan gidaje ya mallaki manya-manyan kamfanoni ya zama kaza zama kaza ashe shi bacci yake yana jin yunwa bai samu ma abincin da zai ci ba ya rasa abinci saboda rashi saboda babu amma kuma shi a can masu hidima duk suna ta kawo abin sha a kawo abinci a kawo sai ya farka sai ya gashi ya ji cikinsa yana kuka to kaga abubuwan da zai gani a mafarki duk shirme ne in ya farka sai gan shi duk ba haka yake ba to haka wannan farkawar take ko mutum ya same shi a nan duniya to basira ta same shi lokacin sai ya komai tar ya kama hanyar da ake bukata a ko kuma ya rasa shi tun a nan duniya sai a lahira a buɗe masa komai kuma ya ga komai lokacin kuma da abin da ba zai amfani shi ba sai dai ya rika cewa farji ina na amal salihan na yadda mu duniya mu kyautata aiki mu yi aiki na gari inna mutinu lalle yanzu mun samu yaqini mun samu tabbas amma ina مالك ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله ويقول لما يحضره هذا الذي كنت وهذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به هذا قول مجاهد malaki sannan Allah subhanahu wataala ya bani labari cewa qarinahu wato abokin hadinsa abokin a nan duniya wa huwa allazi na bihi fi dunya min al mala'ikati shine mala'ikan da aka hada shi da shi a nan duniya yaktubu amalahu wa qawluhu yana rubuta aikinsa yana rubuta maganganunsa kamar yadda can ya talakka al ne an al-yamin wa an al kayi ma yalfizu min qawlin illa da dai rafi wa rafi ibn sai ibn qayyim ya ga mana an faɗi alqaul saboda shi ya fi yawa shi ya fi yawa ba a faɗi aiki ba saboda aiki an kwatanta shi da alqaul aiki bai kai yawan magana ba to in har za a rubuta maganganun ka yawan su kaga min babu aula aikin kama a rubuta shi sannan aiki shi ya fi tasiri don ka faɗa baka aikata ba tasirin ba zai bayyana ba sabanin wanda zai aikata to in har za a rubuta magana wanda ba ta kai aiki tasiri ba ka zamin babu aula a rubuta a rubuta mai aiki shi yasa aka ambace min kaulin ba a ce mai min kaulin wa amalin ba dan kada wani zo ci to Allah ya ce yi kawai magana zai rubuta zai ce zai rubuta aiki ba ya faɗi mafi rai wato mafi yawa daga cikin abin da dan adam ya fi ce magana da Allah ya fi magana akan aiki za ka ga wani yana nan ba shi da aiki aiki ba ya da wani aiki sai surutu kaga ba ya da aiki amma kuma sai surutu bakin sarrau ba ba ya shiru to sauraka an rubuta abin da ya fi yawa kaga mun ba zai wani abuta abin da bai kai shi bai kai shi yawa ba sannan maganar fatar baki ba ita ta fi tasiri kamar aikace aiki daga gobe yanzu inda mutane biyu za su haɗu wato fada ya kaure tsakanin su ta zage zage to in dai ba sun fara kutufo da duke duke ba to wani ba zai ji a jikinsa ba zan zakin ba zai masa tsoro ba zai masa kari a ce zaki ai baya kani amma da an kai duka to kaga nan za a ko an fasa masa baki ko an fasa masa abin nan to in har maganar ita kanta za a rubuta ta to ina ga wanda kuma har ya kai ga aikatawa to kaga shi mun bai aula a rubuta shi to shi shine ce huwa allazi na bihi fi dunya min al mala'ikati yaktubu amalahu wa Shi ne mala'ikan da aka haɗa shi a shi a duniya yana rubuta aikinsa yana rubuta maganganunsa ya kolo lamma ya tsadiru to lokacin da ya zo da shi gaban Allah ya zo da shi sai ya ce shi ne wa kala karinuhu haza ma ladayya atid haza ma ya ake, ga abin da ke tare da ni na zo da shi shine mala'ikansa farinuhu mala'ikansa zai zo ya ce haza ma da ya ce ya ubangiji ga abin da nake tare da shi na kawo shi na halarto da shi ya ce haza da zai kunta wakaltani bihi fi duniya ga wanda ka wakilta ni a kansa a duniya kad أحضرته وأتيتك a sai هلرتوشي ده Na نا زومك لشي gashi na halarto da shi na zo maka da shi wannan shine ƙaunin mujahid dangane da fassara wannan ayar cewa ana nufin hada malamin ya ati shine mala'ika ya ce wato ga abin da aka wakilta mun rubuta na zo da shi na rubuta shi وقال ابن قتيبة أبو محمد ابن قتيبة أشكل لتافة تأويل مشكل القرآن يكتب المعنى هذا ما كتبته alaihi wa ahsaituhu min qawlihi wa amalihi hadirun indi wannan shine abin da na rubuta masa na kididdige masa daga maganganunsa da ayyukansa na halarto su gashi a gona bambancin maganar farko maganar farko ya ce gashi na halarto shi shi mutumin kenan da aka wakilta ne da shi gashi na halarto da shi idan aka wakilta ne in zo da shi gashi na halarto da shi shi kuma ibn qutayba wannan shine maganar mujahid hada yana koma zuwa ga aikin sa da aka ce ya rubuta to ga aikin na rubuta gashi na zo shi ko kuma hada ma ya ce abinda wato afwan maganar farko wannan mutum da aka wakilta ne in kula da shi gashi yanzu na zo na taho muku da shi na taho maka da shi ko kuma maganar ibn qutayba aikin da aka sa rubuta gashi yanzu na halarto da shi to shine malamin yace wa tahqiqu anna al-ayata tatadammanu al-amrayn ay haza ash da zai wakiltu bihi wa haza da hadha 'amaluhu alladhi ahsaytuhu ya ce amma ta tahqiqi magana ta tsantsan wato tsantsar magana game da wannan ayat ta kunshi duka abubuwan biyu wato kamar haza ma ladayya ati wannan mutum da aka wakilta ni kula da shi da aka wakilta min shi wa hadha 'amaluhu kuma wannan aikin sani allazi ahsaytu alaihi wanda na kididdige masa wato yana nufin ga mutumin ga kuma aiki duka ya zo da su to fahina izin yuqalu a daidai lokacin sai a ce alqiya fi jahannama alqiya fi jahannama kullu kafarin anid ku jefa duk wani kafiri mai girin mai taurin kai a cikin jahannama anan ma ne ce wa haza in ma ya kuna khitaban lis-sa'iqi shahidi da aka ce alqiya ko dai zanto Allah yana magana da mala'ikan da ya gargado shi ya jawo shi da kuma wanda ya zama mai shaida a cikin karatunmu a baya ce daga cikin malamai akwai da suka ce waje kullu nafsin ma'aha wa shahid mala'iku biyu ne ɗaya sa'iqun ɗaya shahid ɗaya shi ne yake gargado shi to shi yake janyo shi ya zo da shi ɗaya kuma shi ne mai ba da shaida akan irin aika-aikan da ya a duniya to saboda haka wasu malamai suka ce alƙiya a nan su waɗannan mala'ikun biyu ake ake ba wa umarni alƙiya akwai alifu tasniya alƙiya ku jefa ku ku kama shi ku yi masa taula-taula ku jefa shi cikin jahannama saboda haka magana ce ga duka biyu ko kuma khitaban lil malakil muwakkal bi azabihi wasu suka ce a maganar da ake alkiya nan ba duka mala'ikun biyu ba tunda akwai tafsirin da ya ce a shahid din shi ne a sa'ik din ko kuma a sa'ik mala'ika shahid kuma aikinsa ko gaɓoɓinsa kaga mala'ika aiki tare da shi to in mala'ika aiki tare da shi ce to wannan shi mala'ikan ake magana aka yi amfani da zamirin tasniya zamirin mutum biyu aka ce alkiya wa in kana wahidan ko da kuwa shi kadai ne yace wa huwa mazhabun ma'rufun min mazahib al-arab fi sifatiha wannan mazhaba ce sananniya daga cikin mazhabobin larabawa a maganganun su sukan yi magana da mutum ɗaya, amma su yi amfani da lamirin mutum biyu وإن يا ابن عفان أن تجر وإن تتركاني أحمي إردا ممنعا لكن إذن شواهد لا الفراء أشكي اللي تفت معاني القرآن ابن ابن جليل الفضل يا كاوش متن ديا يكي هو مقنع أما سيئا قليلا لمير متن وإن تزجراني تزجراني sai ce yabna afana kaga mutum ɗaya kenan sai ibn afana in tasjara ni in ka tsawata mu an zajir zan tsawatu zan fasa wa in ta turka ni in kuma ka kyale ni amma ya ce turka bai ce ni ba wa in ta turka ni ahda irdan mumanna zan kare mutunci wanda yake wato mai samun kariya wato in aka in ka hana ni in dau mataki wajen kare wannan mutuncin shi kenan zan haƙura amma in ka kare ni to zan ɗau matakin ba wannan mutunci na mu kariya kaga ibnu affan yake wa magana amma kuma ya amfani da da abin nan da zamirin tasniya kamar yadda ibnu qais cikin wata waka sai sai khalilai ya murra bi ala ummi jundubin nuqaddi نقضي fuad al-mu'azzabi خليلي مرابي على أم جندب نقدل بانات الفؤاد المعذب يا هو أبو كينا بيو مرابي على أم جندب ووشي دميك كينا قبل أم جندب أم جندب لا آه، نقدل بانات الفؤاد المعذب دم بيا بكاتم زوج يد تكي أتبتوه a nan ya yi amfani da khalilayya amma ba wai mutane da yake magana da su ba yadda suka saba yin magana ne khalilayya ma wafi bi ahdi antuma idan lam takuna li alaman ukhalifu khalilayya khalilayya umja bil muhassabi wanzila kaga ce khalilayya uja ba wasu khalilayya kawai magana yake yi kai mai karanta baitocinsa na bikin min zikira habibin wa manzili waƙar imru'ul qais to Wani ɗabi'a ce ta larabawa sun ce wato saboda mutumin da zai tafi fita kiwo kiwon raƙumansa ko kiwon dabbobinsa to mafi karanci yakan zamo tare da mutum biyu da suke taya shi hakanan idan za su yi tafiya mafi kahancin waɗanda ake haɗa tafiya a group mutum uku su sauraka duk wanda zai yi magana da waɗanda su zai magana da mutum biyu ne idan makiyayi ne to akwai mutum biyu da suke taya shi zai yi magana da su haka nan idan matafiyi ne akwai mutum biyu tare da shi zai yi magana da su biyu to sai daga nan kuma shi nan ko da mutum ɗaya ne za su ba shi umarni ko za su hana shi ko za su kirawo shi to sai su yi amfani da zamirin mutum biyu to wasu suka ce a nan irin wannan salon larabcin ne Allah yi alkiya ana nufin mala'ika ɗaya alkiya fi jahannama ana nufin mala'ika ɗaya ya ce Auta ta kunun alifu mun kalibatan a nuna tautirin hafifa ko kuma ya zama alkiyan asalin kalmar alkiyan nunin tautice mukhaffafa sai aka jirkita ta aka canza ta zama alif alqiyan idan aka zo wakafi tsayawa akan yi wa nuna tawkilul khafifa ayi qalbin ta koma alif sai a tsaya da ja to amma anan ai ba tsayuwa ce. nan wasu ne alqiya fi jahannama sai aka ce to an mayar da wakafin ya zama kamar wasu ne sai aka bar wancan alif din duk da cewa shi a wakafi aka san ana sashi amma sai aka bashi duk da cewa nan maganar wasu ce shine sun thumma wasu da majral waqfi amma wannan ba'id wannan da'if daga cikin wujuhin da aka fitar wannan shine azaf mai rauni ne wannan na karshen a ce nunin ce a kai ya fi haka kai ma kalilai ya to amma abin da ya fi a zahirin ayar a wasu a matsayin mala'iku biyu ne da Allah ya ce وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد saboda haka su ne in kuma aka ce ɗayan ne shi ma babu laifi zai zama wa ƙala ƙarinuhu shi wannan ƙarinin nasa wannan mala'ikan da ya zo ce haza malamai malanayya a shi ne bayan an gama halarta dukkan hujjojin da ya cancanci a jefa cikin abin nan a jefa cikin wuta a gama tabbatar masa da laifinsa sai a ce da wannan mala'ika alkiya je ka jefa cikin wuta an fahimta ko kuma su biyun su yi taula taula wanda ya kama hannu wanda ya kama kafa su cilla shi cikin wuta Allah shi a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna a bisa wannan mutum biyu ba mala'ika biyu amma a wasu ayoyin za mu ga ana nuna mala'iku da yawa خذوه a وخذوه فاعتلوا به إلى سواء الجحيم kaga ba mala'ika a bane kina zai zai cacime shi bayan waɗannan mala'iku akwai wasu mala'ikun su ma da za su kawo cafa saboda haka in an faɗi guda biyu to waɗannan su ne asalin waɗanda ake ba wa umarnin su yi sauran kuma duk za su taya su duk za su taya saboda haka daga sun kai masa cafa sauran mala'ikun azaba su ma sai su tafe shi Allah ka kiyashe mu sannan sai ubangiji ya faɗi sifofin wanda za a yi ma wannan fizza a jefa cikin jihar wutar jahannama wanda insha Allah zai zama shine matashiyar karatun mu a gaba abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin sallallahu